Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu. Saura abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi a yau ranar Litinin biyu ga watan Oktoba na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa matsalar rashin tsaro ta raba sama da mutane dubu talatin da shida da mahallansu a jihar Neja da ke Najeriya. Kamar kowace ranar Litinin yawa ma za a ji shirin zauren matasa da Nasira da Mel Hikaya da matasa suka koka kan yadda 'yan fashin daji suka hana su shiga gonaki. Sai kuma sharhin jaridun Najeriya amma kafin nan ga Aisha Ma'azu da halin da duniya ke ciki. Assalamu alaikum masu sauraro da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya. A jiya Lahadi 'yan tawayen azbinawa na arewacin Mali sun ce sun karɓe ikon wani sansanin soji daga sojojin ƙasar na Mali biyu bayan faɗan da aka gwabza a arewacin ƙasar Wannan shi ne sansanin sojojin na hudu da aka ikon su cikin wasu jerin hare-haren ƙawancen 'yan tawaye da aka ayyana da taron dangin 'yan Azawad. wato cma a takaice wanda aka fara kaiwa a watan agusta bayan janyewar ayyukan kungiyoyin tabbatar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da suka kwashe shekaru suna yunkurin wanzar da 'yar kwarya-kwaryar zaman lafiya muhammad el maulud ramadani shine kakakin cma kuma ya shaidawa kamfanin dillancin labaran reuters a jiya lahadi cewa sun karbe ikon sansanin sojin bamba da ke yankin gawo sai dai kuma bai yi wani ƙarin bayani ba hukumomin sojin mali sun wallafa a kafar sada zumunta ta x cewa ana ci gaba da ba ta kashi da 'yan ta'adda a yankin na bamba kana sun kara da alkawarin ba da karin bayani a game da lamarin nan gaba ma'aikatar tsaron turkiya ta ce jiragen yakinta sun kai wasu samame kan maɓoyar wasu 'yan tawayen kurdawa a arewacin iraki a jiya lahadi biyo bayan wani harin kunar bakin wake da aka kai wani ginin gwamnati a babban birnin kasar ta turkiya wani bayanin ma'aikatar ya nuna cewa an lalata kadarorin kungiyar ta pkk a wurare wajen ashirin a harin da aka kai ta sama wanda ya ritsa da koguna da wuraren fakewarsu da kuma sansanoninsu tun da farko dai wani dan kunar bakin wake ya tada wani bam daura da yankin shiga ma'aikatar cikin gidan turkiyan mahari na biyu kuma 'yan sanda sun harbe shi yayin wata musayar wuta a jiya lahadi a cewar ali yarlikaya kafar anf wata kafar yada labarai ce mai kusanci da pkk ta ce kungiyar ta dau alhakin kai harin kunar bakin waken a jiya lahadi shugaban kasar iran ibrahim raisi ya kushe yunkurin wasu kasashen yankin gabas ta tsakiya na daidaita dangantaka tsakanin su da babbar abokiyar gabar ta isra'ila da cewa wuce makaɗi da rawa ne kuma ci baya kalaman na rayisi na zuwa ne a daidai lokacin da amurka ke kokarin sasanta isra'ila da saudi arabia da zimmar su kula yarjejeniya inda a ranar juma'a amurka ta ce kasashen biyu suna ci gaba da tattaunawa da zimmar shata sharaɗin cimma yarjejeniyar a yayin wani taron karawa juna sani a tehran babban birnin kasar raisi ya ce daidaita alaka da gwamnatin yahuda wuce gona da iri ne kuma koma baya ga kowace irin ƙasa a duniyar musulunci ana sa ran cewa wata tawagar isra'ila ta isa saudi arabia zuwa jiya lahadi yan kwanaki bayan ziyarar ta farko da wani ministan kasar isra'ila ya kai zuwa ƙasar ta saudi arabia To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko daga Najeriya. Yayin da wasu sassan Najeriya ke ci gaba da fama da matsalolin tsaro, yaki yaki yiwa duk da matakai daban-daban da ake ɗauka. Gwamnatin jihar Neja ta ce tana da 'yan gudun hijira sama da mutum dubu talatin da shida sakamakon matsalar 'yan bindiga da suka addabi jihar a cikin 'yan shekarun nan a wata ziyara da wata tawagar hukumar bunƙasa ƙasashe masu tasowa ta majalisar ɗinkin duniya ta kai jihar neja ta ce za ta mai da hankali wajen bunƙasa tattalin arzikin jihar wakilinmu mustapha nasiru batsari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya aiko mana Matsalar rashin tsaro na ci gaba da ɗaukar hankalin hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya tare da neman hanyoyin shawo kan matsalar su ko ta wace hanya. Jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da matsalar rashin tsaron ta addaba. Al'amarin da ke ƙara jefa ɗimbin jama'a cikin wani yanayi na tashin hankali. Gwamnan jihar Niger Alhaji Umar Muhammad Bago a cikin wani yanayi na damuwa ya nuna buƙatar ganin shirin nan na bunƙasa ƙasashe masu tasowa na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kawo ma jihar ɗauki domin shawo kan matsalar waɗannan 'yan fashin daji sannan ya ƙara da cewa. know very our women most especially are displaced. A lot of them are widows. because of the issue of banditry, the issue Ya ce kamar yadda muka sani matanmu sun zama 'yan gudun hijira wasu ma an kashe mazajensu saboda matsalar 'yan bindiga. A saboda haka akwai buƙatar haɗa hannu domin shawo kan matsalar da kuma samar da masana'antu ta yadda za a rage talauci al'amarin da zai sa a shawo kan matsalar rashin tsaron. and to reduce the pain of poverty and insecurity to our people. To kwamishinan ma'aikatar kula da harkokin jin kan jama'a a jihar Niger, Honorable Ahmed Baba Suleiman Yumu ya ce sama da mutane dubu talatin da shida ne ke zaman gudun hijira yanzu haka a jihar Niger. A saboda haka lamarin yana da matukar tausayi. Muna da 'yan gudun hijira a jihar Niger sama da dubu talatin da shida da ɗan ɗauri. Hakikanin gaskiya akwai tausayi. Mafi yawanci abin da ya dame su shi shine yaya ne za a yi su koma inda suka baro saboda su ci gaba da walwala kuma su ci gaba da gonakin gonakinsu kamar yadda suka saba ba wai su suna son ne a kullum mu ziyarce su mu kawo musu abinci ba. To shugaban tawagar waɗannan turawa da suka shigo jihar Niger, Mr. Marcus Workshon ya ce za su mai da hankali wajen bunƙasa tattalin arziki a jihar Niger. So this is where we had this long-standing cooperation in Niger State. We worked on a policy level, on regulatory reforms, on investment promotion. A saboda haka ma ya ce shi ya sa suka zo domin duba ta yadda lamarin yake musamman ta fannin bunƙasa masana'antu da sauransu. Um, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. gaida Mustapha Nasiru Batsari. karen zai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha dauke da kashe na biyu na labaran duniya. Shugaban riko na Gabon wanda ya hambar gwamnatin shugaban kasar ta Afirka ta tsakiya a ƙarshen watan Agusta ya samu goyon bayan makwabciyar kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. bayan ganawar shi da takwarar aikin shi a jiya lahadi da zumbar inganta dangantaka tsakanin ƙasashen. domin kawo ƙarshen mai da gabon saniyar ware janar bryce oligui ngwema ya kifar da gwamnatin ali bongo omdimba mai shekaru 64 wanda ya mulki kasar tun daga shekarar 2009 sa'o'i bayan ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi a ƙarshen watan agasta shugabannin sojojin da suka yi juyin mulki da ma 'yan adawa sun ayyana zaben a matsayin na coge kuma sun zargi gwamnatinsa da yada cin hanci da rashawa baya ga shugabanci mara kyau a ƙarshe shugaban tsare-tsaren manufofin harkokin waje na ƙungiyar tarayyar turai joseph borrell ya yi alkawarin baiwa ukraine goyon bayan tsaro na tsawon lokaci yayin ganawar shi ta farko na ido da ido a kiev a jiya lahadi bayan da aka ayyana sabon ministan tsaro rostam umerov a ukraine cikin wata sanarwa da aka kafa a manhajar x wadda da aka santa da twitter borel ya ce an samu tattaunawa tsakaninsa da ministan tsaron na ukraine sannan kuma ya ce ukraine tana bukatar ƙarin taimakon makamai kuma tana bukatar su cikin gaggawa cikin wani sako ta kafar ta x umerov ya yi wa borel godiya da taimakon da suke ci gaba da baiwa ukraine sannan ya ayyana taron a mafarin haɗaka mai ma'ana. A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Dalla. har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc muna kuma yada shirye-shiryen ne akan mitoci 16 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar ta BOA Africa akan mita 102.5 kuna kuma iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke kawo muku abubuwan da suke cewa matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Ci gaba da zauren matasa garin Dan Umaru mai yawan jama'a da matasa manoma da ke karamar hukumar Dankowa Sago a jihar Kebbi, arewa maso yammacin Najeriya. Kamar a shirye-shiryen baya, matasa sun taru a zauren inda suka koka da cewa sun yi yunkurin amfana da damunar bana, amma miyagun iri sun hana shiga gonaki da ke nesa da gari. Matasan na bukatar ɗauki daga hukumomi don karakan ya zama barazana ga samar da abinci, yayin da janye tallafin fetur ya jefa talakawa cikin kuncin rayuwa. A makon jiya mun shiga babi na ƙarshe inda matasan ke bayyana matakan da suke ganin an ɗauka za a samu warware bakin zaren. Matasan sun hada da Isa Usman, Yahuza Gado, Isa Babangida Dan Umaru, Muhammad Bara'u na Shigifa Dan Umaru da Umar Yakubu Fama. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren. gaskiya tun lokacin da aka fara kawo ma dan umaru attack akai akai akai akai wallahi yan sandan nan gaba ɗaya da ka sani sun ka ruga da gudu ba su dawo ba. To don Allah ku da kuke kusa da su ku taimaka mana waɗannan bayanan su isa gare su. Maganin dan ta'adda, maganin wani ne ta da zaune tsaye, maganin wani shaidani na gari, maganin wani dan abun da wallahi sai hukuma. babu yadda za a yi sibila ya maganin wannan matsalan wallahi mu ba za mu iya ba amma dai za mu ita iya kokarin mu da addu'a da kuma magiya wurin waɗanda suke da hannu ruwa da tsaki ai gwamnati in ba Allah ba babu wanda ya fi ƙarfin gwamnati yawwa kuma mun ɗauka na'am ya zuwa ko wanda yake cin mana ko wasu wanda suka yi hijira zuwa wari a jihar Rivers ko? Eh kwarai kuwa malam Yahuza kenan. Eh Yahuza yi mana bayani da suka tafi warin garin matatar man fetur kenan me suke a can to dole ne su je su dan yi kwadago yan ƙauyukan da kenan ba za su zure haccan ba inda dai baki inda suke noma rogo din nan to kaga nan in aka ɗan yi kwadagon aka dan samu kuɗi to sai a turo ma iyalai rogon nan ga manyan motoci da zai zo gidaje a dan samu a samu abin samu bakin salati saboda in ba sun yi haka nan ba kaga ma ah, gidan ya kakara no ma'ana ba ba wai kudancin Najeriya suka tafi ba wani waje ne daban ko me eh kudancin Najeriya sun je kudancin Najeriya ne to ore ore oh ore ore ki faɗa Eh suna yankin ware. Ware ai. Kaga tana gabas da Ibadan kenan. Eh kudu maso yamma ne inda ake zuwa ake siyo goro ake goro ne kenan. Yawwa to in suka yi aikin kuɗi suka samu to ne za a sai garin kwanci sai a turo da shi a samu mutum ɗaya sai a yi kuɗin mota da kuɗin garin nan da zai kawo sai ya kawo kuma sai a dan ba mu iyalai ana jikawa ana ci domin a samu a rayu. bari mu je babi na karshe gaba ɗaya wato za mu bi ɗaya bayan ɗaya kowa ya faɗi maganarsa ta ƙarshe yadda muka yi wannan zantawar hanyar mafita kowa zai duba me yake ganin zai samar da mafita a dawo yankin ya zauna lafiya tattalin arzikin yankin ya dawo mutane su rika barci da ido biyu a rufe bari mu fara daga isa el usman bala nasir magana ta ƙarshe wadda zan yi ita ce wadda nake tunanin idan aka yi ta za a samu mafita shine a zo da jiragen sama da motocin ƙasa na sojoji a shiga dajin nan na baruba da sabon birni da makini a rangaji ɗan ɗin nan to in sha Allah za mu samu sauki kuma kasuwanci zai dawo arzikin mu dinga amma matukar ba wai an shiga dajin nan ba malam nasir to a gaskiya ban tunanin a ce wai dan umar ta samu wani sauki na bangaren bandit din gaskiya malam nasu. Eh wato abun sai ya hada har da jirgin sama kina. A gaskiya wani waje sai an hada da jiragen sama gaskiya dan wurin bai ba sun kuri ne tun daga nan a ce dan umaru daji ne har zuwa daki takwas babu gari na kwarai zai kai irin kilomita ɗari uku daji ne sun kuri. To kaga irin wannan mota ma wani wuri da shiga ko da an ce za a shiga da motoci. Su duk shuka ne suke aiki da su. to gaskiya sai an hada da jami'an tsaro na sama da na kasa a samu a shiga dajin na a fuskace mana su insha Allah mana suna nan tsawon za ta dawo cikin kwanciyar hankali da lumana in Allah ya so. Yahuza Gado. Malam nasar barka da kokari barka da himma. Yawwa. Kamar yadda Malam Isa ya faɗa hakan din ne domin in ba an batattake su ba ba za mu samu nutsuwa ba. rayuwar mu dai tana cikin wani hali amma idan Allah ya taimake mu sojoji sama da ƙasa sun shiga to kaga su suna iyawa da su saboda gwamnati ce hukuma ce amma mu ba za mu iya da su ba za mu iya jayayya da su saboda kamar ka ce kura bunsuru ya ja kura kaga ba za ta jawo gare shi ba eh, bunsuru oh, <laughs> a watakila bunsuru in ya shirya yana da dabaru zai iya mana ne ba ta takunkumi malam nasir don tsoron ya jata ka san wani lokacin eh, ko tatsuniyoyi ne akan ba da labarin kura na da tsoro ai malam nasir kurar daji fa ba wasa ba ce mu yanzu a gare mu ai kalubalen su ma ya baci muna fatan dai Allah ya taimaka mana sojoji sama da ƙasa su shiga su yaƙi yan yaƙi ta'addan nan mu da sauki yahuza da noma ba abin da ake a wannan yankin na wata 'yar sana'a ta cikin gari yan kira saka da sauransu eh akwai makera cikin garin to in sun kera malam nasiru da auren suka kera da lazzana da ni za a yi tunda ba a noma ba su ma makeran a sauran gumi hannunsu saboda sana'a ta su ba ta tasiri tunda manoman ma ba za su iya zuwa gona su noma ba isa baban gida dan umaru assalamu alaikum alaikum salam to mu har yanzu abin da mu kara ainihin bani akan shi mu da har yau muna neman ma ta bangaren gwamnati taimake mu su duba halin da ainihin dankawa su ta gabas take ciki su ta su ainihin shawo na kan matsalar nan kamar da mana isa ce ne gaskiya in ba an tashi tsaye akan lamarin nan ba abin nan yawa gari domin mu gaskiya mun da ganin mu abin nan kusan yana so ya mu ne dan dai kawai dai Allah ya sa dai mu muna bakin kokarin mu akan haka ne kawai wannan shine ga na roƙo na kenan kuma Allah sa su duba amma wai eh, eh, a jihar a jihar kebbi waɗanne yankuna ne suka bi fi samun sauƙi-sauƙin nan ne don kwanaki ko kuma in ce bara ne ko bariya ne aka sace ɗalibai a yawuri oh. an samu matsaloli a wasu sassa na jin watakila birnin kebbi ne ke da zaman lafiya kenan sosai a jihar to sai dai can shirin kam bariya ne aka yi zaman hmm. kuma gaskiya tun daga kusan tun daga wannan yankin ma da ciwo a yi su da tana suke dawa su kan shi ne su shiga san shi ne su wayannan din shigowa bangaren dajin samun dini yan eh, dinin gwari suke shigowa su can yankin yankin wanda kuma su kuma suke dawa jihan kamun da ta eh, ainihin zamfara su bi raɗi kadi su tabi hmm. duk tana suke hitowa shi ne kawai. Eh, oh. wato hanyar su dai wani hanya ɗaya suke biyowa su shigo kuma babu wata hanya ta tare su sai dai lalle gwamnati ta sa baki a ciki. to sai gwamnati ta sa jiya a cikin domin tun iyaka abin ne muke magana akai kaga ai akwai ainihin da mutanen gari akwai kuma ainihin yan banga akwai mutanen da suka dauki bindigogi domin su ma su tunkare su ma'ana sun ta kuma gare su kaga za su tare su su ma yawwa akwai wasu mutane da ake cewa akwai da ake cewa yan sa kai din nan kuna da irin su a yankin eh. kuna da yan sa kai eh to akwai su a wanka ko kuka ka tauna ya ka zama na sa kai sun ji mun ba ka da rike <laughs> amma an ce yanzu a ga lokacin su ma suna sa kan na zuwa su wuce gona da iri fa to kama da yawwa in yana iya yiwa wani ba gama bincike ba kawai ana zargin sa kankace mai an gama da shi eh to wani kai adalin haka nan in ba haka muka ba ai an ce ka tawo tsakuwa dan adal tsoro. a to idan eh, kama da muke magana farko na infoma da kaga ai mun to haka nan to gaskiya dama an riga an san halin shi Muhammad Bara'u. Ba mu taɓa kashe mutum ko ko wani mu yanke shi ba ba tare da sanin bincike ba. Eh gurin da kaga an kashe mutum da kaga an kashe. Yawwa Isa ka ce ba ku taɓa yanke mutum ba sai kuna da uh, hujja sosai. Eh, eh ma'ana ai shine maganar da nake ɗazun kenan ai dole kun ɗauki wasu matakai a baya na kare kanku ko kuma na kuma ku samu ku ɗau matakai daidai yadda ake mu kuma ku yi ƙoƙari ku yi haka nan. Eh to gaskiya muna bakin ƙoƙarin mu ke yadda muka ji mana yaji. bakin dai garin mu lalle suka tun karo garin mu lalle ba za mu tsaya ba ba mu cewa ne sai su shigo su yi abinci da dama lalle za su zo su zo bakin gari su halibe mu mahalle su su kashe za su kashe in Allah taimake ma mu kashe za mu kashe Yawa, to ayi maganar kenan sai su tsoro kuma su dubbiya eh. Muhammad Barawu. Ah, assalamu alaikum Muhammad Barawo ah, ko ko bura ta kama ka ka fara gajiya ne eh to ai yanzu ba mu ba ko mina ya kama ne saboda ni sai dai an koshi aka yin komai dama dai kafin koshi an aka komai yanzu mu kusan mu ce duk azumi muke ku dakata a nan matasa makon gobe Allah ya kai mu ma ma kammala shirin gaba daya a madadin matasan na dan umaru da ke karamar hukumar dankowa saguwa jihar kebbi da kuma muryar amurka ni na sura da ma'ali kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa sai mun gamu a wani makon wassalamu alaikum gaida Nasiru Adamu Hikaya yanzu kuma lokaci ne da baban gidan Jibrin zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridu ne ga jaridar banga daya daga cikin manyan labaran na cewa shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya amince da baiwa kananan ma'aikata dubu ashirin da biyar na watanni shida domin rage radadin janye tallafin man fetur da gwamnatin ta yi a kwanakin baya a jawabinsa na bikin murnar cika shekaru sittin da uku da samun yancin kan najeriya daga kasar birtaniya bola ahmed tinubu ya bayyana cewa wannan mataki na kara albashin kananan ma'aikata da kuma bullo da wasu shirye-shirye na tallafawa iyalai kimanin miliyan goma sha biyar a kasar zai taimaka wajen rage radadin janye tallafin man fetur da gwamnatinsa ta yi sai kuma jaridar da punch ita kuma jaridar da punch ta bayyana cewa yanzu haka dai kungiyar kwadago ta tarayyar najeriya tare da jagorancin shugabannin gwamnatin najeriya karkashin babban ma'aikacin fadar shugaban kasa femi bajamiya mela na cewa gwamnatin najeriya yanzu ta amince na yin karin naira dubu ashirin da biyar ga dokacin ma'aikatan gwamnatin tarayyar najeriya a maimakon kananan ma'aikatu da tun farko shugaban kasan ya bayyana wannan mataki da an dauke shi ne domin kauce yajin aiki da kungiyar kwadagon ta najeriya ta sha alwashin fara wa a yau din nan to sai dai kawo yanzu ba a tabbatar ba ko kungiyar kwadugon za ta shiga wannan yajin aiki na yau ko kuma za ta dakatar sai kuma jaridar da guardian daya daga cikin manyan ta na cewa yanzu haka dai wata kotu a kasar amurka ta umarci jami'ar shikago da ke kasar ta amurka da ta mika takardun bayanai na makarantar shugaban gwamnatin najeriya bola ahmed tinubu ga dan takarar jam'iyyar pdp diko abubakar wanda ya buga tun farko jami'ar da ta bashi takardun domin tantance ko shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya halarci wannan jami'a kamar yadda ya yi ikirari tun da farko dai alkaliyar kotun ta yi watsi da bukatar shugaba bola ahmed tinubu na neman hana jami'ar chicago migawa a atiku abubakar takardun makarantar nasa kamar da tun farko wani alkali jeffrey gilbert ya ba da umarnin ayi sai kuma jaridar pm news jaridar pm news ta bayyana cewa wajen gobara da ta tashi a jihar delta ta kona mutane ashirin gobarar da ta samu asali ne ne sakamakon wutar da ta a wata tankan mai da ke kan hanyar wari zuwa benin tankan man dai ta kife ne a da kuma wasu da ke neman kwasan ganiman man fetur suka tunkari tankan man lamarin da kuma ya haifar da tashin wuta ya lakume rayukan mutane ashirin tare da kuma kona motoci na miliyoyin naira sai kuma jaridar daily trust ya daga cikin manyan labaranta na cewa kamfanin simintin nan da ake kira bowa ya rage farashin simintinsa da a da ake sayarwa dubu hudu da 650 zuwa 3,500 makonni kusan biyu da suka gabata ne dai shugaban kamfanin bayan ganawa da shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya yi wa 'yan najeriya alkawarin rage farashin simintin a ranar 1 ga watan oktoba tuni dai 'yan najeriya suka yi mara balale da wannan mataki ji jaridar ta daily trust karshen sharhin jaridun kenan huta lafiya a gaida baban gida Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To Hafiz a takaice a jiya Lahadi 'yan tawayen azbinawa na arewacin Mali sun ce sun karbi ikon wani sansanin soji daga sojojin ƙasar na Mali biyu bayan faɗin da aka gwabza a arewacin ƙasar Wannan shine sansanin sojojin na hudu da aka karbe ikon su cikin wasu jerin hare-haren kwawancen 'yan tawaye da aka ayyana da taron dangin 'yan azawad. wato cma a takaice wadda aka fara kaiwa a watan agusta bayan janyewar ayyukan kungiyoyin tabbatar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da suka kwashe shekaru suna yunkurin wanzar da 'yar ƙwarya-ƙwaryar zaman lafiya ma'aikatar tsaron turkiya ta ce jiragen yakinta sun kai wasu samame kan mabuyar wasu 'yan tawayen kurdawa a arewacin iraki a jiya lahadi biyu bayan wani harin kunar bakin wake da aka kai wani ginin gwamnati a babban birnin kasar ta turkiya wani bayanin ma'aikatar ya nuna cewa an lalata kadarorin kungiyar ta pkk a wurare wajen ashirin a harin da aka kai ta sama wanda ya ritsa da koguna da wuraren wasu da kuma sansanoninsu a jiya lahadi shugaban kasar iran ibrahim raisi ya kushe yunkurin wasu kasashen yankin gabas ta tsakiya na daidaita dangantaka tsakaninsu da babbar abokiyar gabar ta isra'ila da cewa wuce makaɗi ne da rawa kuma ci baya kalaman na rayisi na zuwa ne a daidai lokacin da amurka ke kokarin sasanta isra'ila da saudi arabia da zimmar su kulla yarjejeniya inda a ranar juma'a amurka ta ce kasashen biyu suna ci gaba da tattaunawa da zimmar shata sharaɗanci mai yarjejeniya shugaban riko na gabon wanda ya hambare gwamnatin shugaban kasar ta afirka ta tsakiya a ƙarshen watan agusta ya samu goyon bayan makwabciyar kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo bayan ganawar shi da takwaran aikin shi a jiya lahadi zumura inganta dangantaka tsakanin kasashen domin kawo ƙarshen mai da gabon saniyar ware shugaban tsare-tsaren manufofin harkokin waje na kungiyar tarayyar turai joseph borrell ya yi alkawarin baiwa ukraine goyon bayan tsaro na tsawon lokaci a yayin ganawarsa da ta farko na ido da ido a kiev a jiya lahadi bayan da aka ayyana sabon ministan tsaro Rustin Umerov. To masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da ilimi garkuwar dan adam yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Aisha Ma'azu da ta karanto labarai sai kuma solomon abu da ta mana sauti da bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe da salama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc